dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun karkata akala shirin ne inda muka ji ra'ayoyin wasu 'yan mata daban-daban a kan ɗabi'a sa turare. Ko menene dalili? Wanda ban sani ba an sa turaren ne warin jikinsu ne tashi ya danne turaren ko ku a'a ba a sa turaren ba kwata-kwata. Saboda ya za a yi ka zo kana hira da mutum misali yana yana dan tashi ko yana dan warware. An fi sanin mata da tsafta da kayan gayu da kayan kwalliya. wari dai kan wari na daɗe ban ji wari kamar na yau ba. In ka san wari. ko ko a'a an sa turaren sawun giwa ne ya taka na ragumi warin ne kashe turare din Allahu ya nan ku biya mu mun cikakken shirin wanda ni Ibrahim Jarmai zan gabatar Yasma sunana Shindau tsakanin samari da 'yan mata suwa suka fi amfani da turare mata to me dalilin ki na cewa mata sun fi amfani da turare saboda daman su ne 'yan kwalliya to amma baki tunanin kamar yawanci maza ma duk inda kika da ke ji kanshin turare jikin su ba lallai kuma yawanci misali ko kasuwa ko wuri zaki ji samari su wuce zaki ji wani kanshi ya wuce haka ne amma dai majority kafin ka ji namiji ɗaya ya wuce da kanshin turare da mata su goma su wuce da kanshin turaren to amma kina ganin wato baya ga su ne 'yan kwalliya ba wani dalilin da yasa suke yawaita amfani da turare? Mm, akwai ra'ayi ma kaman kina amfani da turare ke eh kaman kashi nawa kike amfani da shi uku so kin amma kin taba fita ki kamanta ba ki sa turare ba misali zaki je kasuwa ko wani wuri kin taba mantawa bayan kin sa kika manta ba sa turare ba a'a ba na taba mantawa ko kina yau da shi a jaka ma ne eh dan na san yawanci yan mata sukan dauka su yau da shi a jaka eh ina da shi to yayi daidai saurayinki ki bai taba misali bai taba zuwa wurin ki kika je wani kanshin turare jikin shi wanda kika ji misali ya burge ki na ji yawwa to kin ga shi ma yana amfani da turare kenan misali amma kin taba kanshin turare kana nawa kika taba ji a jikin shi misali mm, guda ɗaya dai ke amfani da shi guda ɗaya kawai eh to amma ana kira ayin me yasa shi yake amfani da turare ta kalar na kira ke shi ma ya sa turare shi ma ra'ayin na shi kenan kawai eh shi ma yana da ra'ayin sawa sunana Amira Haruna. To barka da lokaci tambayar da muke ita ce eh. shin tsakanin samari da 'yan mata a ganin ke suwa da kuma amfani da turare. Gaskiya 'yan mata ne. 'Yan mata kina ganin sun fi samari da amfani da turare? Warai kuwa. To me dalilin da yasa 'yan mata suka fi samari da amfani da turare? Saboda su mata gaskiya kamar za a ce 'yan kwalliya ne. za ka ga ko mutum ya je kasuwa misali zai sayi kayan kwalliya dole sai ya hada da turare sannan kuma za ka ga mata ma a jakansu ma ba sa rabu da turare amma ka ga maza a su ba su yawo da jaka in sun fesa shi kenan sun fesa sun fita eh to amma baki tunanin cewar mata suna amfani da turaren yawanci saboda misali jiki na dan ƙari ƙari wari wari haka dai ana dan kokari a kawar da warin shi sa dalilin da yasa kenan kowace take yawo da a'a mata ba sa kari mata ba su da odor sosai kamar maza ba su da ba su da body odo kamar maza eh to amma samari sun ce yawanci mata sun fi wari warin hammata ma misali shi sa dole in ba sa tare ba su iya fita gaskiya wannan magana ba gaskiya ba maza sun fi wannan gaskiya amma samarin sun ce saboda suna zufa ne sosai kuma sun san saboda zafin jini shi yasa dalili kenan da yasa suke wani lokacin suke zufa kuma ba ma suka amfani da shi ba misali saboda in ba sun yi zufa ba ba su sun sa ba a mata ko sun yi zufa ko ba su yi zufa ba dole sai sun dan sa in ba haka ba jiki na wari a'a mata jikin su baya wari kai dai mata an kwalliya ne suna fesa turare sun fi maza fesa turare amma ai maza sun kai mata wannan body odor din gaskiya amma kamar misali turare kashi nawa ke amfani da shi gaskiya za su kamar kashi shida haka to me yasa kike amfani da kashi kashi daban-daban saboda na fi so na ji kanshi ba iri ɗaya na fi so na ji kanshi daban-daban don da mixin haka ban so a ji kanshi ɗaya ne ka gane mm. ina haɗa ba za ka gane wani tunani ne sai sa na sa wancan na sa wancan na sa wancan na sa wannan din na haɗa ba za ka tantance wannan wani turare ta sa ba to gaskiya ba na amfani da turare ɗaya amma kin taba fita gida ko zaki kasuwa ko wani wuri kika manta baki fesa tare ba gaskiya ban taba amma ya taba karewa misali wani lokaci tare nake ya taba eh, karewa kuma kina cikin yanayin maybe rashin kuɗi ko wani abu gaskiya a'a ko babu turaren ka gani akwai body spray in turaren ya ɗare kafin a siya akwai body spray wato bai taba tsinkewa ba da kenan eh gaskiya bai taba ba to alal misali in ya tsinki yanzu misali eh. ya zaki ya eh. akwai abin nan mm, deodorant wato dole dai akwai dai in ba wannan akwai wannan in ba wannan akwai wannan za ka dan shafa shi a duk ko baka shafa sassare ba ba za ka yi wani bad odor ba tambayar mu ta karshe ita ce eh. shin in saurayinki bai sa turare za ki ci gaba da soyayya da shi haka nan kuku za ki kokarin cusa mai ra'ayin ya fara amfani da turare zan cusa mishi ra'ayin haka idan na ga ba zai iya ba gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da shi saboda ya za a yi zo kana hira da mutum misali yana dan tashi ko yana dan warware yana da body odor gaskiya kaga da matsala in kun yi aure ma haka za ka yi ta fama da wannan matsalar kenan to ba ki ganin kamar tun da zai aure ne misali ana tare an saba ana lokaci guda ko da yaushe ana tare ba za ki iya sabawa da warin ba har a'a ba da a'a ai wari gaskiya bai da in dai ba zai iya canza ra'ayin shi bai dinga fesa turaren misali ko ba ka san akwai masu wanka da turare masu bulbulawa da yawa at least ko kaɗan kaɗan ne at least ba za a ji warin jiki ba to wannan da sauki amma in kwata-kwata mutum ba zai amfani da tare ba gaskiya da matsala saboda dole mutum sai yi warin dole ne ai na cira ne in dai mutum abin nan in dai rana ta dan buɗa ko wani abu ko kai aiki dole ta zai yi wari to shi ne kawai to a ganin ki yanzu ke dai eh. za ki iya kin ci gaba da soyayya ko yaya saurayin ki kike son shi in dai shi bai da ra'ayin ta turare ki zaki hakura ki kyale shi saboda ki bar son wari gaskiya eh, bai taba cewar ko kuma ya faɗi mutum magana misali cewa kin suka fita turare ba misali kin san akwai samarin da ba san kanshi ya cika yawa eh ai dama ba wai tunawa za kai kana wucewa a jikin shi ba wannan mai da kyau in dai an zo kusa da kai za a ji kana kanshi ranin da nake nufi ba wai tana wucewa a jikin shi ba hmm. maza ne suka fi yawan wannan amma in dai aka zo kusa da kai kamata ya a jikin shi a aji wani abu daban ba ka gani eh to wannan wannan ɗabi'a ta fesa turare a ina kika koyi ta hmm. wurin kawaye ne koko tun a gida aka koya miki koko labari kika jiki ma kika fara tun a gida hmm. na gani yan gidan mutum ya yawan amfani da turare sai wani ma ina son kanshi yayi na ma maza da mata especially ma yi na maza suna yawan amfani da tarari na fitar hankali su wannan su ya shiga jikina tana magana da salma na su idan da waki. Tumadalla, wato tambaya ce muke yi tsakanin samari da yan mata suwa suka fi amfani da turare yan mata sun fi to me dalilin ki na cewa yan mata sun fi amfani da turare da a gaskiya mata most time za ka gani mata sun fi sorry to say namiji ne kai amma sun fi namiji an fi sanin mata da tsafta da kayan gayu da kayan kwalliya in a cikin mata da maza za a samu mata da maza kashi ɗari to za ka ga kamar 70% na cikin mata za su amfani da turare compared to maza. to amma samarin kuma sun ce dalilin da ya sa yawanci yan mata suka fi amfani da turare shine saboda suna da wata halitta ko kuma wani sanadar da jikin suke fitarwa wanda ke sa suna karni don haka dole su amfani da turare domin su kawar da wannan karni me za ki ce game da wannan eh to eh da wannan da wannan kam gaskiya dan wannan da wannan amma kuma kuma masu ma za su gani suna da wannan halittar kowa ne amma ni dai kam a sani na tsafta da wani kayan abun gyara jiki da wani suturare gaskiya mata sun fi himma akan wannan samarin duk da haka sun kara cewa akwai wanda ya ce shi bai mata amfani da turare ba sai dai sabulun wanka kawai shi kenan da kuma jikin shi baya wari amma baya da za a yi mace bata amfani da turare ba dole ne ya zama mata kamar al'ada ce dan dole sai ta yi amfani da turare me ki ce game da haka to su matan ma ka ga ba mata duka bane suke amfani da turare ya danganta na ɗaya da hali ina nufin ƙarfi in mace tana da ƙarfin da za ta saya wata kuma tana da karfin amma babu kulawa ka gane mm. and it so applies to maza ma hakan wani yana da karfin amma baya da kulawa wani kuma baya da karfin um, yana da karfin baya da kulawa wani kuma karfin ne babu yana da son yayi din to ya danganta ga ra'ayi wannan kin taɓa fita kika bar gida zaki je wani wuri kika manta ba ki fita turare ba sai da kika yi nisa a ban taɓa mantawa ba ai sai in ma manta da jaka na ban manta da turare ba wato dai inda zaki da shi kenan eh gaskiya eh. a ba duk da na fita da turare ba ikade sun in fita daga gida sai na sa turare in wajen da zani na kwana ne shine zan tafi da turare to kin mm. taba kin taba saurayi ko kuma aboki namiji wanda bai sa turare ba taba ba su ma maza suna sawa kenan eh to suna sawa da wanda suke sawa da wanda ba sa sawa na gaya maka wannan tambayar naka da gabaki, daya danganta ne ga ra'ayin mutum misali kin taba aboki wanda wanda bai taba sa turare ba wanda bai sawa misali na dai taba fa season those na wari a wajen maza da yawa wanda ban sani ba an sa turaren ne warin jikinsu ne tashi ya danne turaren ko ku a'a ba a sa turaren ba kwata-kwata shi su yake ba da wannan warin. Amma kin musu magana? Na yi na I come across that. A yau din nan? A yau din nan ko a yau I come I come across that. Na ji wani wani ya gilma ne ba su ɗaya ba su bi ban taɓa jin wari. Eto eh ba zan ce ban taba ba amma na daɗe ban ji warin da na ji yau ba kamar kuma kana da masani ya ka tambaye ni a daidai wannan gaban wallahi wari dai kam wari na daɗe ban ji wari kamar na yau ba in ka san wari ko ko a'a an sa turaren sawun giwa ne ya taka na raƙumi warin ne kashe turare din Allahu ya alam to irin wannan inda ya tsaye da ki ya ce bari ɗan kuɗan gaisa za ki tsaya ai ko alama ma kan ma ka ƙarasa na tsakanin samari da yan mata suwa suka fi amfani da turare gaskiya mata sun fi amma dai a mazan ma dai ban da saurayi na saurayi na ma turare ne to me da son turare sosai shi yasa yake son siya man turare sosai to wani dalili yasa yan mata suka fi samari amfani da turare ko kuma son amfani da turare saboda ai ka san shi kamshi kawai dai alamar dai amma highlighting cewar mata ma sun fi maza tsafta tsafta ce take sa amfani da turare gaskiya samarin sun ce eh yanzu mace idan ta yi wanka za ta iya sa turare su uku a rana in za ta fita kuma idan ka duba ka mutum ba turare ɗaya take amfani da shi ba za ta haɗa turarruka da yawa domin ƙamshin da ya kasance in ka ji ma ƙamshin ba za ka gane cewa wani irin turare ta shafa ba shi ko namiji idan ya yi wanka ya lakuci yangwali ya ba ya goga zai ce miki ya fita ba ruwan shi da turare ba abin da ya dame shi da shi ko da ya samu an siya mai to ɗaya ka san wasu samarin masu ya musu turare ake irin hit din nan da yan mata suke bayarwa mm. idan suka bashi to gaskiya idan ya kare ba zai iya siya ba to samarin sun ce abin da yasa yan matan ke amfani da turare saboda ya zama dole ne saboda akwai sinadaran da jikinsu ke fitarwa wanda ke sa suna wari wani lokacin ko su tsami da sauransu haka shi sa dole su game da shi kamar dole kamar al'ada sai sun yi amfani da shi to an yi iya tunani na maza sun fi mata wari saboda mace in ta yi wanka ta kuma canza kayan da duk ya kamata ta canza a jikinta za ta ɗauki tsawon lokaci ta wuri a rana ba za ka ji komai amma namiji ko yaye gumi ya yi aikin karfi sai ka ji sa ya canza har kamar warin baki ne mm. Mata ba za ta iya cin abinci ba sai ta yi brush amma namiji wa yana tashi buni sai ce dan mi min da yunwa na kwana Hmm. ka ga ne hmm. haka suke kamar misali yanzu kamar dai turaren ne dai mata su yada turaren kala hudu biyar a jikinsu namiji ko in ya samu ya sa ɗayan ma ba abin da ya dame shi amma fa idan suka yi irin um, amarya ana mai da turarurruka a lefe to tunda sun ga su suka siya kuma sun ga banza jimin da'iman tun da ango ne fito zaka ji yana kamshi kala kala kuma da gudunmawar amaryar za a su turaren amma da zarar ita kanta ya riga ya kare zaka tana gugurmai a siya in ta samu kuɗin ta kudin tefa ne ya rage zaka ga ta fara maganar cewar a siyo turaren na amma duk da haka dai ba zai siya ba sai in ta siya da kanta musamman ma idan ma abociyar amfani da wannan turaren shi. To kin ce sauran ki ma amfani da turare ne shi sa yake sai muke tare da sauransu to misali yanzu in ya ce shi ya daina fa amfani da turare za ki ci gaba da. Gaskiya abu ne mawuyaci ya daina amfani da turare. Hmm. Gaskiya abu ne mawuyaci ya daina amfani da turare kuma turare duk tsarar shi zai iya siya zai iya bani kuma zai iya amfani da shi. To idan ta kasance. Dan gaskiya zan iya cewa zan iya cewa ma ya fi wata mutum amfani da turare idan ta kasance idan ta kasance bai san turaren misali ko kuma ya daina amfani da shi saboda wata wani dalili za ki ci gaba da kasancewa tare da shi saurayin ko ko dai saboda ya bar turare shi ne. wallahi zan iya kasancewa tare da shi ba ma wajen ya daina amfani da turare ba har abada in ya daina amfani da turare don ko idan ya sa kasan mutum zai iya rashin lafiya su ɗaya da duk wani warin abu baya so mm. akan musamman ma idan aka yi aure akwai hanyoyi da dama da zan taya shi kulawa da kan shi inda ba za dai a duwarin shi ya canza ba ko yanayin shi ya canza kuma dan kaga ya daina amfani da turare ka san akwai maza haka mata masu wayo namiji gane da ya sa kamar misali ya je ya sa turare ko element na wanda ya taba amfani da turaren ya san cewa wannan element kaga an san an ka riga in class kana ganin kana da class za a ce turaren da yake amfani da shi ma na taba shafa irin shi ba wani tsada ne da shi ba ɗari uku ne to amma idan yana da mata za ta sa mishi humra za ta ba shi body spray ya fesa za ta haɗa mai turaruka daban-daban sai kaga bambancin saurayi da mai aure amma samarin ma idan suna da irin ƙanne mata za ka ga cewar gaskiya sun koyi irin waɗannan abubuwan musamman ma idan suna da ƙanne mata ko yayye mata mm. sai ka ga abin ya ɗan canza musamman ma idan a cikin mata ya tashi mm. za ka ga komai nashi ya canza ko wanka kullum kafin su mazan wallahi Allah wani saurayi wani wasu da na intabi da su wallahi ta yi satin shi guda bai wanka ba kuma wallahi dai taron zai yi mm. sai da cewa da na intabi me yasa me yasa baka yi wanka sati guda ba sai ta yi kai sanyi ake asma ce take shirin kama ni kullum tari nake wallahi ba zan yi ba sai ta ne to baka wurin ka rika wari yace in ma na yi na dan lokaci ne kaga to warin ma bai dame shi ba kenan bai tunanin kuma in ya shiga cikin jama'a eh. zai yace amma kullum zai kwaskwari ma idan ya sallah asuba eh, wallahi tallahi ce min sallah ma haɗe ce